ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta lahadi bakwai ga watan ramadan alif da ɗari hudu da talatin da bakwai wace sai daidai da goma sha biyu ga watan yuniyo shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta takwas a cikin alkur'ani suratul anfal bi ma'ana surar ganima mun yi bayani a jiya suratul amfal ta sauka ne a badaru yaƙi na farko da aka fara yi tsakanin musulmai da kafirai a lokacin hijira tana da shekara biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya kira wannan rana yawmal furqan ranan tantance gaskiya da kuma ƙarya ranan tsage musulunci da kuma kafirci to wannan karatu kamar yadda muka saba faɗa yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi ubaida da al-jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna a jiya cikin yaddan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa mun kwana akan aya ta hudu wato allah subhanahu wa ya mana bayanin sifofin muminai kaɗan daga ciki a nan ya ambaci guda biyar su ne waɗanda in aka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala zuciyarsu za ta kaɗa hantar su ta rawa in aka karanta musu ayoyinsa za ta ƙara musu imani sannan ɗin ɗungurgun ɗin al'amarinsu gaba ɗaya sukan mai da shi ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan sifa ta hudu suna tsaye da sallah sifa ta biyar suna ciyarwa daga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya basu na dukiya Allah sai ya yabe su yace waɗannan su ne muminai tsantsa ko kuma muminai na gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya suna da matsayoya a wurin ubangijinsu sannan suna da wata gafara suna kuma da arziki mai girma to yanzu za a fara magana akan yaƙi yadda abu ya faru yadda aka fito yadda har ma dai yadda aka ƙare to Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu tarihi domin mu san cewa waɗanda suka gabata lallai lallai sun yi aikin da mu har mu koma ba za mu yi irin shi ba babu wani mutum a yau ɗa wanda mace ta haifa wanda zai yi irin aikin da sahabbai suka yi radiyallahu an a don haka sai a samu wani kare ɗan kariya ba ma guje ɗan farisa wai a ce ba shi da waɗanda yake ainihin sa'in sa da su in ba sahabbai ba mutanen da in bacin su addinin nan da bai zo ba sun yi fito na fito sun yaƙi wasu iyayensu suka kashe kamar abu obai da tabin jarra. radiyallahu an akan sa aya ta sauka can cikin ƙarshen wace sura ce Allah subhanahu can cikin suratul abin nan eh, menene suratul hajj ko na can cikin suratul mujadala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ba za ka taɓa samun wasu mutane ba waɗanda yake sun ce su muminai ne ba za ka same su da sifa irin ta sahabbai ba ce sifan sahabbai wai ya zanto suna ƙaunan mutumin da yake Allah da manzonsa ba za ka samu waɗannan mutanen ba sai dai a cikin sahabbai radiyallahu anhu in dai kace kai ba na Allah ba ne. ba za ka yi don Allah ba kana faɗa da addini sahabbai ba su da buƙatar mutum irin ka ko da ko iyayensu ne ko da 'ya'yansu ne ko da 'yan uwansu ne ko da danginsu ne gaba ɗaya wannan aya akan abu ubaida da ibn jarrah ta sauka yana ɗaya daga cikin mutanen da aka yi wa bushara da aljanna radiyallahu an a wannan yaƙi na badar mahaifinsa ya fito idan mahaifin ya zo sai ya kauce ta nan in ya zo ya kauce ta nan ƙarshe da mahaifin ya kasa ganewa sai ya ɗauki mashinsa sai da ya girgiza ya raurawa sannan ya ce baba an shi ya daba masa shi ya kashe mahaifinsa abubakar radiyallahu an a lokacin ɗansa abdurrahman kafin ya musulunta ya fito a cikin sahu irin na kafirai an yi wannan yaƙi bayan yaƙi ya kau ƙura ta lafa sai ana tuna baya sai yake cewa kaga baba a lokacin da aka yi badaru na samu dama da sukunin da ya kamata a ce tarihi yanzu zai maimaita ka amma ba wani abu bane yasa na bakka face kasantuwanka na ubana ka tsaya ka ji martanin da abubakar ya maida masa radiyallahu an yace ya bunayya ya kai dan dana irin damarmakin da ka samu yadda kake ban labari da ni na same su da sai dai uwa ka ta haifi wani 'ya'yanka su yi maraiki tarihi ambace ka sai kuma ka ce kai ka taɓa yaƙan mahaifinka saboda wannan addinin hasali ma gudu kake in ma mai abu mai faruwa ya faru su ko sun tsaya ana ban labari akwai wani bafarije mai ra'ayi irin na farisa amma baki ne dan kaza lokacin da suka haɗu da masu kayan sarki sai ya ja kaban wannan shi ya naɗe aka ce malam gudu za ka yi ce insha Allah kuma ya gudu to su su gudu ba sun tsaya an jajirce an yi faɗa da su kamar yadda za mu yi sannan abin da zai baka mamaki yakin nan na badaru an fayi shi ne a cikin ramadan yau ramadan muna wata muna kwana nawa to ka kara mun goma zai baka nawa kenan to a sha bakwai ga watan ramadan aka yi badaru sannan babu wani mai doki idan ba miqdad ibn am ba radiyallahu an sun kasance ya ta'aqabun idan mutum kaman bakwai suka hau raƙumi ɗaya in suka yi tafiya dogon zango sai su sauka sai wasu kamar mutum bakwai su ma su sake hawa raƙumin a dogon zango sannan su sauka haka aka dinga tafiya aka isa badaru fama wahanu lima faba fi sabilillah wa ma da'afu wa mastakayam to kai sai yanzu kawai addinin ka tashi ka ganshi a ran sai ka ce ba ka da waɗanda za ka yi faɗa da zai waɗanda mutane waɗanda in bacin su hajjiya ci makka ƙauye ba za ta musulunta ba to za mu tashi akan aya ta biyar insha Allah kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا وإن فريقا من المؤمنين لكارهون الله سبحانه وتعالى ka كما أخرجك ربك من بيتك بالحق kamar yadda mahalicinka ya fito da kai daga cikin gidanka da gaskiya malamai suna da matafiya biyu akan wannan gidan shin ya fito da kai daga cikin makka kai hijira zuwa garin madina akwai waɗanda suke da wannan tunani ko ra'ayi a cikin malamai Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce ka ka bar garinka da gidanka da ƙasanka makka ka zo garin madina sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da zai bar garin makkan nan sai da ya batta hantan sana kadawa zuciyarsa na raurawa ya kalle ta ya ce amma innaki a habbu biladillahi ilallah ke ce mafi soyuwan ƙasa ta Allah subhanahu wa ta'ala a wurin Allah walaula anna ahlaki akhrajuni ma kharaj idan bakin ma'abuta makka sun kore ni daga wannan gari na makka wallahi Allah ya san da ba zan fita ba a don haka gaskiya ce ta fito da kai daga cikin garin makka wasu daga cikin malamin su ce a'a abin da ake nufi da min bai cika bai ma'ana bayan kayi hijira ka tare a cikin garin madina to kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya fito da kai daga gidan da kake zaune a cikin garin Madina da gaskiya amma wa inna fariqan min almu'minina lakarihun sai dai wasu 'yan tsirarun kungiya daga cikin muminai sun ki wannan fitowa bai ma'ana ba su so a zo wannan haɗuwa ba kamar yadda za mu karanto a gaba idan ka koma kafin ɗinnan tana da mawkifi a cikin larabci imamul farra yace mawdi'uha mawdi'un nas bi ma'ana tana wakiltan hali ne bi ma'ana kama akhrajaka rabbuka min baitika khuruja yani fi mawtin hal kamar yadda dai ka ya fito da kai to ga halin yadda ya zamo kai ka baro gida ga kuma halin yadda ya zamo wasu daga cikin mabiyanka suna kin wannan fita saboda an riga an sanar da su cewa lallai lallai abin da kuka fito don shi ya riga ya kuɓuce ya gudu ya tsira yanzu babu abin da ya rage sai za su shauka ma'abuciyar ƙayoyi wato ita ce yaƙi wasu daga cikin malamai suka ce abin da ake nufi da kama a kharaja ka rabbuka min baitika bil haq bi ma'ana kama salaftun fil maghanim da salaftun fil khuruj yadda kuka yi saɓani a cikin maganan ganima dattawa suna cewa nahnu aula wa haqqu biha matasa ma suna cewa a'a mu ne muka fi cancanta da ganima yanzu din ma a wurin fitowan gashi nan kun zo kuna sabawa wasu suna cewa a'a ba yaƙi ba ne ya fito da mu daga garin madina ba wasu na cewa a'a to ai tun da an riga an zo me zai sa a juya ya kamata a gabata bi ma'ana kamar yadda kuka saba a cikin abin da ya shafi ganima to yanzu din ma a nan kun zo kuna sabani a cikin abin da ya shafi fitowa wasu ka ce a'a kama akhrajaka ka min baitika bil haqq bi ma'ana yas'alunaka 'anil anfali mujadalatan kamar yadda suka tambaye ka game da abin da ya shafi ganima cikin jayayya yanzu din ma jadaluka yawma badrin kuma anan din ma sun zo suna jayayya da kai to ayyan ma kana ko dai wannan ne ko wancan ka san duk abin da baka shirya masa ba yana da wahalan tunkara shi yasa in muminai sun dan ja ba laifi bane kuma ba abin mamaki ba ne saboda a duk cikin su gaba ɗaya babu wani wanda ya fito da makamin da za a ce in ka sari mutum da shi zai kai shi lahira sannan babu wani mutum wanda yake da dawakai an ce dawakan da aka zo da su ranar nan ba su wuce guda uku ba don haka babu wani shiri gaba ɗaya shi sa suka ɗan yi tantama ya rasulallah ma fuskanci wannan yaƙi ko ko a'a za mu koma mu shirya kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun يجادلونك في الحق يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون يجادلونك في الحق مؤمنين سنة جايية دكي أتكين جسكية إمام مجاهد يكي في الحق أنا بمعنى في القتال سنة جايية دكي أتكين ياك Muhammad ibn Ishaq yace a karahiyata liqa'il mushrikin wato suna jayayya da kai domin kyaman haduwa da mushrikai Imam Suddi yace a a ba'dama tabayyanaka ba'dama tabayyana annaka la taf'alu al-amra illa bi idnillah bayan al'amari ya bayyana cewa kai baka zartar da wani al'amari sai da umurnin Allah subhanahu wata'ala Ibn Jarir yace a a waɗanda ake magana da wannan wato siyaki wato akwai waɗanda suke ganin cewa da mushrikai ake magana amma wannan ra'ayin yana da rauni saboda in ka koma su yaƙin magana an fara ne magana da muminai innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah sannan yazo yace kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq sai yake wa inna fariqan min muminina lakarihun to su waɗannan ƙungiyan daga cikin muminan waɗanda suka kyamaci wannan fitowa su ne dai din ka fil haqqi ba'da ma tabayyan suna jayayya da kai a cikin gaskiya bayan al'amari ya riga ya bayyana cewa abin da suka zo nema ya riga ya kubuce ba za a same sa ba ka anna ma yusaquna ila al-maut kamar kai ka ce ana jan su ne zuwa ga mutuwa wa hum yanzurun alhali suna ganin mutuwar gatanan karara wa idh ya'idukum Allah وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين وإذ annabi tuna masu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ambaci lokacin da kuma Allahu ihda ta'ifatain Allah ya yi muku alkawarin ɗayan ƙungiyoyi guda biyu ko dai za ku ribata da kayayyakin da ƙuraishawa suka fatauro daga suka wato suka siyo daga sham ko kuma a'a za ku yaƙe su Allah subhanahu ta'ala ya yi alkawarin ɗayan guda biyu sai an yi ɗaya annaha lakum cewa ɗayan guda biyun nan dole za ku samu ɗaya amma wata wadduna anna ghaira zati ta takunu lakum ku a cikin ranku kuna so a ce wani ma'abuciyar ƙaya ita ce za ta zamo gare ku bi ma'ana ba ku so a yaƙi ba domin ba ku shirya ma yaƙin ba ba ku fito kuma dan yaƙin ba sannan ba a yi yarjejeniya da ku cewa za a yi yaƙi a cikin wajen garin madina ba don haka yaƙi a yi sa ba ajandan ku bane domin ba ku shirya masa ba wa tawadduna anna ghayra zati shawkati takunu lakum sai kuka so kuna so kuka biɗa, a ce wani abu mai ƙaya wanda babu karsashi babu fitina babu sa'insa ne kuka so a ce ya zamo gare ku amma Allah subhanahu wata'ala akwai hikimar da ta sanya ya fito da ku wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimati Allah yana nufin ya cika sa gaskiya da kalmominsa ya tabbatar da gaskiya da kalmominsa wa yaqta'a dabir al-kafirin sannan kuma ya karkare karshen kafirai gaba daya wannan ita ce hikimar da ta sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya fito da ku yana so ya nuna ma duniya abinda kuke akan sa gaskiya ne daya sannan kuma yana so ya karkare kafirci da kafirai gaba daya ya zanto babu wani mutum kafiri wanda zai bude baki ya zanto yana da magana na da ya haƙƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya fito da ku ne daga cikin garin madina li yuhiqqal haqqa domin ya tabbatar da gaskiya wa yufsilal batila ya wargaza banna da ƙarya kafirci kenan gaskiyan ita ce imani banna ita ce kafirci walau karihal mujrimun da ko mujrimai sun ki Allah subhanahu wataala abin da ya shirya kenan shi yasa a wasu wurare ta yake cewa yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون كان قسق ميت وكفى بالله شهيدا الله يا يهكني دومين يتبت الدقسية دنيا كفى الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال Allah ya yi haka ne domin gaskiya da ƙarya haka za a ta gogayya ana sa'in sa amma kumfan teku ƙarya abinda bai da amfani yakan tafi ne gaban za abinda ko zai amfanar da mutane har kullum yakan tabbata a doron ƙasa ko da ko mai yaƙi Allah zai tabbatar da wannan idan ka koma cikin kutubul asiya wal magazi an kakkawo yadda tarihin wannan badaru ya samu asali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labari ya isan masa cewa abu sufyan da wasu mutum talatin da tara jumla in ka hada duk da abu sufyan ɗin mutum arba'in sun fito fatauci ƙasar sham sun siyo ma maƙuraishawa kaya sannan kuma suna da ainihin sun samu kayan nan akwai kuɗi sosai a cikin waɗannan kayayyaki don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce to jama'a kun ga mutanen nan sun fitar da mu daga cikin gidajenmu makka kenan mun yi hijira ba tare da mun shirya ba mun bar matayenmu mun bar ƴaƴayenmu duk wani abun da ya fi soyuwa gare mu mutanen nan sun fito da mu da shi in bakin wato neman yardan Allah subhanahu wata'ala babu dalilin da zai sa ka bar ƙasar ka koma wani wuri kana ainihin wato gudun hijira babu dalili a don haka abin da nake gani jama'a ku zo mu je mu samami fataucin nan na ƙurayshawa idan Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya ba mu abin da muke da bida muka samu domin mu rage zafi mu mai da wasu asarori da muka yi a cikin garin makka to wannan al'amari ya yi daidai idan ko ba mu samu ba to alhamdulillah mun da yi karsashi domin mu ya fi alaɗi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ɗauki mutum ɗari uku an ce duk inda ka duba a cikin tari akan ce wa bezar ashara in an ce shi ne uku zuwa tara sai malamai suka saba aka ce ɗari uku da sha uku aka ce ɗari uku da sha hudu wasu suka ce da sha biyar wasu suka ce ɗari uku da sha tara amma zancen da ya fi yawa a wurin malamai mutum ɗari uku da goma sha uku sai suka fita bayan sun fita sun riga sun bar garin madina yanzu sai wahayi ya sauka allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa wannan abu da kuka zo samame wato na fataucin ƙuraishawa waɗanda suka jawo daga ƙasar sham da jagorancin abu sufyan bin har mahaifin muawiya radiyallahu anhuma yanzu sun riga sun kubuce domin abu sufyan radiyallahu anhu ya san hanya ya kasance mutum ne khirrij masanin hanya labari ya isan masa cewa lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya datsi wannan hanya domin yana so ya samami wannan fatauci nasu don haka sai abinda bature ke cewa diversion sai ya karkata akalan fataucin ya bi wata hanya wacce su mutanen madina kowa ba kowa ya santa ba don haka sai ya sulale amma gabanin ya sulale ya aika wa da mutanen makka sako da jagorancin zamzam ibn amr yake cewa ka gaya ma qurayshawa su fito mazansu da mata kwansu da kwarkwata tsakinsu da kwai kowa ya fito domin a ceci wannan fatauci in ko ba haka ba to asara za ta riske su domin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya jagoranto mutanensa domin a zo a yi wannan yaƙi zamzama ya fita garin makka ya kizge ainihin hancin raƙuminsa ya fasa kunnensa ya yi ihu cikin garin makka ya ce da raki ya kore ku zo ku riske kayan fataucin ki in ko ba haka ba to ga Muhammad can sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai kwaci bayan sun yi gangami sun fito dama gabanin wannan akwai wata atiqa atika bintu abdul muttalib ta yi mafarkin cewa ga wani abu ya faɗo daga sama ya karkasu babu wani gida daga cikin gidan da ke cikin ƙwarai a makka face sai da wannan ɓallin dutse da ya faɗo daga garin sama sai da ya shiga wannan amma ba a san ko menene ba don haka sai aka yi ihu aka ce to ya kamata a fita ana cikin wannan magana sai sako ya sake zuwa daga wurin abu sufyan radiyallahu an yace a gaya wa mutanen makka cewa yanzu alhamdulillah mun sha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai ganmu ba yanzu mun riga mun gudu don haka kowa ya mai da takobinsa cikin kube ya koma gidansa ya zamansa dama abin da zai fito da ku shine yaki a nan ma za mu iya tsinkayan wani abu cewa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya san gaibi a lokacin da abu su ya canza hanya ya bar hanyar da aka sani annabi sai ce to mu datse su akan kaza domin ga su can a kaza amma bai sani ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ba a sanar da shi ba bayan abu sufyan ya shiga garin makka abu jahal sai daka tsalle ya hau turmin danya ya ce sam ba za a ce wai za mu koma gidaje ba wallahi sai mun isa badaru za mu je mu sha giya mata su yi mana waka mu yanka raƙumma za mu gurguri aya ko ku tsakuwa domin aya ta ji tsoro idan muka ba muhammad tsoro sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum wanda zai sake mana barazana ko ya yi tunanin zai ɗaga mana ya tsaya nuna mana ana ta ba shi haƙuri ka yi haƙuri ce a'a to gabanin nan inda kuma za ka gane cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ba a sanar da shi ba bai sani ba akwai labaran da ya bayar saboda an sanar da shi abu jahal din nan da yake ihu ya kasance aboki ne ga abdurrahman bin auf radiyallahu anhu abdurrahman da ana kiran shi abdu shams da ya musulunta aka koma ana kiran shi bawan mai rahama abu sai ce kai ni ba zan kira wanda bai sani ba shi yasa aya sau da yawa take magana wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa ma rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura ni ba zan ce da kai bawon mai rahama ba don mai rahaman nan ban san kowaye ba amma abin da na san ka da shi shine abdu sham bayan sun yi wannan da abu jahal sai ya zo shi abdurrahman bin auf radiyallahu anhu ya zo ya kwashe ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labarin yadda suka yi da shi da abu jahal annabi ya ka rabu da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa inna maw'idahu al-badr a badar za a kashe shi annabi ya bada wannan labari a don haka a lokacin da yake wannan ihu yana cewa sai an fita badaru sai an yi kaza kafin a fitan sai abdurrahman ya zo ya gaya masa radiyallahu an ya ce na bai wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labarin abin da ya gudana tsakanina da kai amma ya ce inna mau'ida kalbas mau'idinka wurin da Allah zai anshi rayuwarka a badar sai ya firgita hankalin ya tashi sai ya koma ya je gaya wa matarsa ke kin ji abin da ya faru kuwa me ya faru shi kaza to ka san shi mutumin nan batsiyarsa guda daya mutum ne na Allah in ya faɗa sai abin ya faru to to tunda kun san haka ku musulunta mana shikenan sai a huta sai ga wannan kira ya taso sai matar take cewa ka san muhammad ya turo da abokinka amininka ya gaya maka cewa inna mau'ida kalbat a badar za aka kashe ka manta wannan zancen ne sai ya yi kaman zai ja sai a ingiza shi a ce habawa ai babu mai zama a irin wannan rana a yau in ba mace ba dangin mata sai ya zabura in ya zabura sai ya zo na sai ya tuna ci mm, mm, ka san mutumin nan in ya faɗa bai kuskure sai a sake ingiza ai duk mutumin da aka bari in ba gurgu ba ko makaho ko nakasacce ko mara lafiya mai lafiya dai ba za a tsince shi a gida ba sai sa kare sai wawa sai sake fita ka annama yusaquna ila al-maut wa hum kamar kai kace ana jansu su don haka yayi fariya sai mun je badaru sai mun yi kaza sai an yi kaza annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma Allah ya riga ya gaya masa cewa to yanzu dama an muku ɗayan alkawarin abu biyu ko dai ku gudu da raƙumma ku same su na ƙuraitawa yanzu raƙuman babu sun riga sun gudu abu ɗaya da ya rage wanda kuma an zana shi a cikin tsararren allo za ku haɗu da mutanen nan za ku yi don haka yanzu ka gaya wa mutanen ka ka shawarce su ya za'a shi shine Allah ke ba mu labari وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون أدون هكا سيأكا زو أكا تترو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنجا يا مسهالين دا أكت ياكي باب مكواسي أني أما سو متانا مدينة a lokacin da aka kulla yarjejeniya a bai'atul aqaba sun riga sun yi yarjejeniya da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa za mu baka jinin mu za mu baka dukiyar mu za mu baka lokacin mu amma duk da sharadi in ka kasance a cikin garin Madina amma yanzu ko ba garin Madina bane don haka suna da damar da za su ce ba za su yi yakin ba annabi sai ce to mutane kun ji halin da ake ciki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma mai kuke gani ni na san ba mai shirin yaƙi ba ba dan yaƙin nan muka fito ba ba mu da abubuwan da za mu hau mun yakin nan makamai isassu ba mu da su amma kuma Allah ya ce subhanahu wata'ala yakin nan sai ya faru don haka ashiru alayya ayyuhan nas ko ba ni shawara me kuke gani ya ku mutane Abu Bakr ibn Siddiq radiyallahu an mutumin Makka ne ya tashi yace ya Rasulullah mun yi imani da kai ba mu taɓa ma cikin imanin da muka yi da kai ba don haka mu innan sa'o amri muna bibiye ne da umarninka duk abin da Allah ya nuna maka ba za mu ce da kai a'a ba muna shirye bakin rai bakin fama za mu bi ka bayan ya karkare magana Umar an Khattabi radiyallahu an shi ma sai ya tashi sai ya faɗi irin wannan magana yace ya rasulullahi mun yi imani da kai wallahi ba za mu rabu da kai ba sai dai in mai rabuwa ta raba mu da kai mutuwa kenan a don haka duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya nuna maka muna shirye ya rasulullahi ka gabata a shirye muke ba za mu ja mu bakka da baya ba mutanen makka suna ta magana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce ashiru alayya ayyuhan nas ku bani shawara me yasa saboda duk waɗannan da suke magana mutanen makka ne kuma mutanensa ne tare suka zo amma waɗannan su ne predominant a cikin mutum 313 mutanen madina sun ɗauki tuta ɗin wannan ƙungiya kaga idan suka ce ba za su yi yaƙi ba ba su yi laifi ba in suka ce ba za su yi yaƙi ba babu yaƙi domin kasan biyu zuwa uku ko kuma mu ce kusan wato 3 over 4 na wannan ainihin 313 mutanen madina su ne suka abin da nasa don haka an sun ce ba za su yaƙi ba ba su yi laifi ba dan dama yarjejeniyar da aka yi za su yi yaƙi ne in sun kasance a cikin garin madina to yanzu ba garin madina ake ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci gaba da cewa ashiru alayya ayyuhan nas ku ni shawarwari ya ku mutane ya za a yi Allah dai subhanahu wa ta'ala ya ce a irin wannan rana ta sha bakwai ga Ramadan za a haɗu tsakaninmu da waɗannan mutane amma kuma ina so ku bani shawara ya kuke gani na san bamu shirya ba amma shi Allah da ya rubuto yakin ya san bamu shirya ba amma ku bani tunani ya kuke sai Sa'ad bin Mu'az ɗaya daga cikin jagororin kabila na garin Madina radiyallahu an sai ya ce ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka annaka turiduna ne fa ina tunanin mu ne nufi domin ai duk mutanen makka su suka yi magana kuma dai din kana ta cewa a baka shawara ina dai da tunanin mu ne kake nufi kana so ka ji bakin mu ya rasulullah sallallahu sai ce to bari in gaya maka na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya idan da za ka tsallaka teku mu ga ka tsallaka wallahi za mu tsallaka ma ta khallafa minna rajul ba wani mutum daga cikin mu wanda za a bari a baya inna la suburun inda liqa mu mutane ne masu haƙuri a wurin ainihin haɗuwa wa sudqun inda bala idan bala'i ya zo za ka ga ainihin jarintar mu ba za mu baka a baya ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci gaba da cewa ashiru alayya ayyuhan nas saboda akwai ƙungiyoyi guda biyu ausu da khazraj gabanin zuwan musulunci sama da shekara hamsin ba a ga mace yaƙi ake tsakanin juna don haka shugaban ɗaya daga cikin ƙungiya ya yi magana yana so ya ji ɗayan ƙungiyar cin kun ɗinke da zuwan musulunci ko ko har yanzu akwai sauran baraka don haka sa'ad bin ubada shi ma sai tashi radiyallahu an yace ya rasulullah lallai iyana turid har yanzu ina da tunanin mu ne kake nufi mu yi magana to na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya wallahi ba za mu ce da kai kamar yadda banu isra'ila suka ce da musa ba izhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idun mu za mu ce da kai ne izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun ka je da kai da mahalicinka ku yaƙi mu ma muna tare da ku wallahi za mu yaƙi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ji daɗin irin waɗannan maganganu to ka gaya min wani mutane ne a yau a duniya za a samu irin waɗannan mutane ba ku shirya ma yaƙin nan ba ba dan yaƙin kuka fito ba ba ku da abin da za ku hau isasshe makami na kirki ba ku riƙe ba sannan kuma yawa tsakaninku da su ba daidai ba domin su mushrikai mutum ɗari tara ne da hamsin amma ɗari ko nan 313 kaga in yayyanka ko za a yi ba za su koshi ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda tsananin sanin yaƙi ya kwantar da hankalin sahabbai sai ya sa aje a bibi labari a ga me ake ciki bayan an fita ya tura aliyu da zubairu bin awwam da talhatu bin ubaidillah radiyallahu anhu sai suka samo wasu yara guda biyu waɗanda suke tsaron maƙuraishawa raƙumma da kuma kaya sai aka kawo su annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana nafila sai ana zunguran yara ku gaya mana gaskiya me kuka sani game da quraishawa su ce kaza da kaza da kaza ba haka bane ku gaya mana gaskiya annabi da ya isar da da ya idan da sallah su sallam sai ce to shin yaran nan kun kawo su sun gaya muku gaskiya kun ki yadda har sai in sun muku ƙarya ne za ku yadda ku zo nan ku zauna yara zan tambaye ku ku gaya mani gaskiya me kuka sani annabi ya ce su sallam mutanen nan ko kuke tsare da kayan suka ce eh to ku gaya mani a yini ɗaya a rana raƙumma nawa suke yankawa kowace rana yaran suka ce wata ran su yanka tara wata ran su yanka goma ka duba ainihin farasa irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to alqaumu ma baina tis'mi'atin wa al mutanen tunda suna yanka raƙumma goma ne zuwa tara ko tara zuwa goma to adadin su tsakanin ɗari tara ne zuwa dubu ɗaya kaga harsashe sannan su kuma a ɓangaren su su ma sai suka turo hakimu bin azam radiyallahu an a lokacin bai musulunta ba babu wani mai faɗa in aji a cikin garin makka sai da aka kashe shi a badaru sai dai hakimu bin azam radiyallahu an a don haka in ya tashi rantsuwa shi ne kadai dattijo wanda ya rage a cikin garin makka in ya tashi rantsuwa sai ce la wallazi najani yawma bad na rantse da wanda ya kubutar da ni a ranar badaru domin yana ɗaya daga cikin wanda suka tsaya kai da fata suna baiwa Abu Jahal baki kada a yi wannan yaƙi mu koma cikin garin makka mun fito ne domin mu kara mu da raƙumma dukiya sun sha rayuka sun kubuta menene kake nema ya kai abal hakam ya kai mai hikima ka zo mu koma yace a'a. wallahi sai mun koma sai an yi kaza sai an yi kaza za mu je sai mun gurguri ainihin wato akuwa domin aya ta ji tsoro shi kuma sai ma sai sai suka tura shi sahabbai suna zaune radiyallahu anhum sai ya zo ya tada ƙura ya tada ƙura da ya koma kamar yadda kuke zaune a nan sai ce alƙaumu ma baina salasimiyatin wa su ma sahabban ya koma ya gaya ma 'yan uwan shi ƙuraishawa wato adadin su ɗari uku ne zuwa ɗari hudu ba su wuce haka ba dan na gan su a tare a zaune kaga kowa yana ƙoƙarin sanin cewa menene ya samu kowa kowa na ƙoƙarin ya gane me ake ciki adadin mushrikai ya ruɓanya na ainihin musulmai adadin musulmai shi ke da ƙaranci amma kuma suna tattare da damuwa gashi babu kayan yaƙi babu abun hawa babu guziri babu kaza annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya samu wani wuri sai ya zauna ɗaya daga cikin sahabbai ana kiran shi habbabu ibn al-munzir radiyallahu an wannan ma yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san gaibi ba da ya samu wurin ya zauna sai habbabu ya same shi yace ya rasulullah ara'aitaka hadha al-manzil ba ni labari wannan masaukin da ka zauna أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم ولا أن shin wani wuri ne wanda aka ce ka zauna ba zai yiwu mu tsallake wurin ba ba zai yiwu mu koma da baya ba ko ko yaƙi ne da kuma dabara irin ta yaƙi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a'a ba wahayi ba ne ni dai ina da tunanin wannan shine strategic area wato wurin da ya fi cancanta mu samu mu zauna sai ya ce ya rasulallahi ba na ya kamata mu zauna ba mu tashi mu je mu samu idan ruwa mu sha ruwa dabbobin mu su sha mu yi guziri mu lalata ruwan sai makiyan mu su fara faɗa da kishi kafin a zo a yaƙi na takobi kaga ashe kenan da ya san gaibi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun farkon fari ma da ba zai zauna a wannan wurin ba to yanzu gashi an zo ga musulmai suna kallon mushrikai ga mushrikai suna kallon musulmai ana son a ana dab da a buɗa yanzu me ya biyo baya is إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ya zo a cikin muslim rahimahullah da cikin musnad imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi a lokacin da aka zo aka zauna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kalli yawan mushrikai sannan ya koma ya kalli yawan mutanensa sahabbai radiyallahu anhum sai ce ban ga ta zama ba a don haka sai Allah yake tuna masa subhanahu wa ta'ala id tastaghithuna rabbakum annabi tunama mutananka a lokacin da kuke neman agajin Allah subhanahu wa ta'ala kuna ta roƙonsa fastajaba lakum Allah subhanahu wa ta'ala sai an shi addu'an ku an anni middukum bi alfin cewa zan tallafe ku zan kare ku da dubu daya min mala'ikati na mala'iku murdisi masu bibiyan juna wannan zai zo wannan ya zo wannan a bayan wannan wannan a bayan wannan imamu muslim ya ce abubakar ne siddiq radiyallahu an ya kalli annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi saboda tsananin addu'a ya daga hannunsa yana ta addu'a yace hatta ra'aitu bayada ibtai har sai da naga hasken hammatansa rigarsa sai da ta sukuci ta faɗi yana cewa Allahumma nasraka alladhi wa'ad ya Allah alƙawarin nan da kai mani an jizli ma wa'atali ya Allah cika mani abin da kai mani alƙawari Allahumma in tahlik hadhihi al'asaba wannan ƴan tsararun mutane ya Allah idan ka bari aka ƙarar da su a yau a yanzu fala tu'badu fil ard ya Allah ba za a sake maka bauta a doron ƙasa ba waɗannan jama'a da suka fito domin addininka don kare ainihin alkur'aninka Allah idan ka bari aka kashe waɗannan mutane ya Allah babu wani mutum wanda zai sake bautan ka a doron kasa Abu Bakar ne Siddiq radiyallahu an yace hawwin alayka ya Rasulullah sawwaqa ma kanka Allah da ka kira shi ya riga ya ji kuma ya ansa yace banni ya kai Abubakar banni da mahalicci na in kira shi iya kira yadda ya kamata in kira ka ashe da wannan muke iya fahimta har kullum muna faɗa idan tsanani yayi tsanani ba dabara ake komawa a tare ma ba akan tunguma ne a koma ga Allah subhanahu ta'ala irin wannan ya faru a yakin ahzab iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaghatil absar wa balagatil qulub al hanajir wa tazunnuna billahi dhununa هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ya faru a cikin azab kabila 24 suka taso suna son sai sun kashe annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai sun murkushe gaba daya abinda ake cewa musulunci ya zanto babu sauran wani motsi ga musulunci annabi alaihi salatu wasalam ana cikin wani irin dare mai tsananin sanyi in jarawin rawin yake cewa in ma ka ɗaga hannunka ba ka iya ganin hannunka saboda tsananin duhu da kuma sanyi idan ka rufe nan sai ka ji kamar za ka zama kankara saboda tsananin sanyi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan dare bai yi bacci ba ya daga hannunsa yana ta zuba addu'a Allah ka taimake ni Allah ka taimake ana cikin wannan sai ga taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka sai ga wani mutum ana kiran shi Nu'aym ibn Mas'ud radiyallahu an shi mushriki ne ya silalo ya baro tantin mushrikai ya zo cikin mu'minai ya sami annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce da shi Nu'aym ya ce labbaika wa sa'alaik man ladhi abin bika fi hadhihi laila mai ya kawo ka cikin wannan dare yace ya rasulullah na zo ne in musulunta in da babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma kai innan manzon Allah ne malam idan ba taimakon Allah ba a lokacin da yaƙi an ja ba ta su sun ware ko kun ware wannan ba wani abu bane in ba taimakon Allah ba subhanahu wa ta'ala karfin addu'a ya taso sai ya musulunta sai ce to ya rasulallahi ga ya mani akwai abin da kake so in yi maka sai ce kwarai duk yadda za ka yi ka kan mutanen nan ka je ka yi saboda an riga an killace musulmai a cikin garin madina kwana arba'in na ciki ba zai fita ba wanda ke waje ba zai iya shiga ba wuri ya yi wuri ana kokarin a fada masu ya ce to ka je duk yadda za ka yi ka kan mutanen nan ina son ka je ka yi wannan aiki kuma sai da yi wannan aiki radiyallahu an ashe kenan da muke so a gane idan tsanani ya yi tsanani wuri ya yi wuri mutum ba ka dogaro da dabara ka sai ka ɗunguma gaba ɗaya ka koma wurin Allah subhanahu wa ta'ala إذ تستغيثون ربكم ku ambaci lokacin da kuke neman taimakon mahalicci subhanahu wa ta'ala fastajaba lakum sai ya ansa kiran ku anni mumiddukum cewa zan kare ku bi alfin minal mala'ika da dubu ɗaya na daga cikin mala'iku murdifin waɗanda yake sahu sahu sashi wannan na bin wannan wannan na bin wannan ana karantawa kuma bi fathi dal ana cewa mordafin kamar yadda imamu nafi yake karantawa mai shatibiya yana cewa wa fi murdifina dala yaftahu nafi'u wa an qundulin yurwa wa laysa muawwala bi ma'ana imamun an shi yana karantawa annimu middukum bi alfin minal al-mala'ikati murdafin wato ni zan kare ku da dubu ɗaya na mala'iku waɗanda za a danka a tsara ismul maqul kenan amma murdafin waɗanda suke a tsare wannan zai bi wannan wannan zai bi wannan ibnu malik yana cewa wa in fatahta min ma kana kasar صار اسم مفعول كمثل المنتظر واتو ان كتي مردتين اسم الفاعل ان كتي مردتين يا زمي اسم المفعول دك ننسى قراءني انا كرنتا وما جعله الله وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله الله عزيز حكيم وما جعله الله إلا بشرى Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya wannan tallafi da kuma ƙari da saukan mala'iku da zai baku ba face ya zanto bishara ko dai su yi muku bishara da cewa za ku yi nasara ko ku a'a su yi muku bishara su yawaita ainihin al'umman ku a gan kun yawaita ko kuma a'a su fito su yaƙi maƙiyan ku ku kuma za ku gansu kamar yadda ya tabbata a cikin muslim rahmatullahi alaihi wannan yakin badar yana ɗaya daga cikin yaƙoƙa kamar yadda imamu bukhari rahmatullahi alai ya bawa wani babi babu wato qitali al mala'ikati fil abin badra wato babin da mala'iku suka zo suka yaƙi a cikin badar imamu bukhari ya bawa ba da wani babi makamancin haka a don haka malamai akwai waɗanda suke ganin cewa mala'iku ba su sauka ba a badaru ko kuma sun sauka amma ba su yaƙi ba wannan ra'ayi ne mai rauni hadisai ingantattu sun tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda zo a cikin muslim akwai wani mutum ya zo sun zuba da wani mushriki Mushirikin na gudu yana biye da shi sai ya ji ana cewa daga sama akadim haizum sunan doki ne gabata ya kai haizum ko kafin ya kai ainihin wurin wannan abin mushiriki sai ya samu ya faɗi an fasa goshinsa nan sannan kuma an burma hancinsa sai ya zo ya baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labari annabi ya ce sadakta kayi gaskiya waɗannan mala'iku ne saukakku daga sama ta uku ce kenan kun ga mala'iku sun sauka a badaru sannan kuma sun yi yaƙi sun yaƙi mushrikai an kakkashe mushrikai da yawa zaka ga har su mushrikan ma suna ba da labari in ka koma cikin siyar da magazi suna cewa wallahi mukan ga mutane da fararen kaya da fararen dawakai kai ba dai mu tsammanin mutanen muhammadu ne kaɗai suka yi wannan yaƙi sallallahu alaihi wa sallam a don haka wa ma ja'alahu allahu illa bushra allah subhanahu wa ta'ala bai sanya saukan mala'iku ba face ta zanto bushara gare ku wa li tatma'inna bihi qulubukum Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar muku da mala'iku ne domin zukatanku su samu natsuwa wa man nasru illa min indillah taimako bai zamo daga wurin kowa ba idan ba daga wurin Allah ba subhanahu wa ta'ala shi yasa a can ciki yake cewa in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di idan Allah subhanahu ta'ala ya baka nasara ya baka rinjaye ya karfafe ka wane ne ya isa ya tabar da kai babu idan ko ya tabar da kai bai so ka da nasara ba wane ne ya isa ya baka nasara babu a don haka wa man nasru illa min indillah nasara bata zamo ba face daga wurin Allah subhanahu ta'ala inna Allah azizun hakim lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mabuwayi ne kuma mai hikima ne cikin dukkanin abin da ya tsara badaru tana da mahimmanci da girma a wurin musulman kirki shi yasa ya tabbata a cikin sahih akwai hafiz bun abi balta'a radiyallahu an a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa wa sallam za shi garin makka domin ya buɗe garin makka abinda ake cewa fat'u makka bai gaya ma kowa ba hafiz ibn abi balta'a sai ya ɗauki takarda ya zana ya tura wa mutanensa garin makka cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tafi idan ya zo idan kun ga ba za ku iya musulunci ba to lallai ku bai wa annabi hanya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada ku tsaya ku yi sa'in sa da shi wahayi sai ya sauka aka bai wa annabi alaihi sallallahu labari cewa ɗaya daga cikin mutanenka Hatib bin Abi Balta'a ga abin da yayi annabi ya tura sahabbai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su je su tsinkayi wata mata da ake kira Sara ta kitsa gashinta da wannan sako da aka bata annabi sai an so wannan sako ba a so labarin ya isa garin makka bayan an an so umar sai ya tashi radiyallahu an yace da'ani adrib an billahi ya rasulullah bari in bugi wuyan munafiki makiyin Allah ya kai manzon Allah su sallah. annabi ce a'a wa ma yudrika ya Umar menene Allah ya sanar da kai la Allah sala ala ahli badr sai wuya zanto ɗari uku nan da goma sha uku cikin mutanen badaru Allah ya leƙa ayyukansu ya ce maluma shi tun ku aikata duk abinda kuka ga dama fa inni qad ghafartu lakum haqiqa na gafarta maku a don haka duk mutumin da ya je badaru dan aljanna ne haka kuma duk mutumin da aka yi bai'a da shi karkashin wannan bishiya wacce Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta ash-shajara mutum dubu daya da ɗari hudu sai dai mutum ɗaya kacal shi kuma ya kasance daga cikin munafikai wannan ana kiran shi judda wannan shi baya cikin waɗanda aka mabushara da aljanna amma waɗannan dubu ɗaya da ɗari hudun duk gaba ɗayansa yan aljanna ne to sai kuma ya zanto babu wani mutum bai da abokanan faɗa idan ba waɗannan mutane ba ya tabbata kuma haka cikin abin da wato aka rawaito a cikin sunan daga rifa abu rafi' wato Imamul bukhari ya rawaito cewa jibrilu alaihi salatu wassalam ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma ta'udduna ahlal badr fikum yaya kuke daukan mutanen badaru a cikin ku annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace afdalul muslimin wato sune mafifitan musulmai sai jibrilu ya ce alaihi salatu wasalam to haka mu ma muna ɗaukan mala'ikun da suka je aka yi badaru da su su ne fitan mala'iku ashe da wannan muke iya fahimta cewa mala'iku sun je badaru sun ba da gudunmawa sun yi yaƙi a don haka duk sanda al'umma suka sanya bin Allah subhanahu wata'ala a gaba to za su samu taimakon Allah kamar yadda Allah ya taimaki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu dafa aya anan an ce da ni lokaci ya yi abinda muka karanta daidai Allah ka ba mu ladanta wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mana akwai tambayoyi da suka zo kamar haka mai tambaya ta farko ce assalamu alaikum Allah ƙara wa malam lafiya amin tambaya ta ita ce ana da mai gida wanda muke kasuwanci tare sai muka yi yarjejeniya da shi akan zai bani kuɗi na je na dinga siyo masa kaya idan na siyo a duk ɗaya zai bani percentage in naira dubu ɗaya bayan na siyo masa kimanin guda ɗari da saba'in sai ya ce gaskiya shi ba zai iya ban har naira dubu ɗari da saba'in ba sai dai ya bani dubu saba'in a madadin dubu ɗari da saba'in kaga ya zafta dubu ɗari kenan to ya halatta na dinga cirewa ta wata hanyar idan kayansa ya zo hannuna ko kuwa a tashi lafiya to bai halatta ba saboda ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la takunu imma wato kar ku kasance mutane ne har gido masu duk inda aka karkata kuma za ku karkata walakin wafsidu anfusakum sai dai ku kintsa kan ku gyara idan mutane sun munana ko ku kyautata in sun kyautata ko ku kyautata karka ce ai dan sun munana ni ma din sai na munana a in ya munana ka bar shi da muninsa kun dai alkawari ya saba bai kyauta ba amma sai ka bar shi da mahalicinsa domin gidajen ba guda ɗaya bane akwai wani gida ya fi kai kace zaka za ɗauka wannan ya ce assalamu alaikum ah, wa rahmatullah malam shin ya halatta a sallan asham mutum ya karanta suratul rahman a raka'a farko sannan raka'a na biyu ya karanta suratul sin sai ya yi sallama sannan san raka'a na uku sai ya karanta qaf sannan raka'a na hudu sai ya karanta suratul humaza shin ya halatta to ya halatta matukar babu tankisi a cikin karatu amma wannan kuma idan kai kaɗai ne za ka yi sallah abin da ake cewa tankis wato shine ka mai da sama ƙasa ka mai da ƙasa sama wannan bai halatta ba an tambaya aliyu radiyallahu an waɗanda suke karatu a irin haka ya ce to waɗannan su ne waɗanda allah zai jirkita ainihin zukatansu don haka ana so a ɗauko shi ne daga sama a yo ƙasa amma irin waɗannan surori da kai magana in ya zama na cewa kai kaɗai ne za ka yi sallah ko kuma mutane kun yi yarjejeniyar sauka za a yi babu laifi kana iya yi in ka ɗauko sama sai ka yi ƙasa in ka ɗauko sama sai ka yi ƙasa ba lallai ba ne ka tsaro shi a tsare in dai ba tsarin sauka yake ba wannan ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya Allah kuma ya karɓi ibadunmu amin wallahi tallahi ni ba ba ɗan shi'a ba ne tambaya ta ita ce ina son malam ya ƙara yin bayani akan wawarita sulaimanu dawud <laughs> to malam ya ce shi wallahi tallahi ba ɗan shi'a ba ne eh, eh, yana so masa bayanin wawarita sulaimanu dawud to abinda aya take nufi annabi annabi da annabi Sulaiman wato ya gaji annabi Dawuda a cikin annabta da kuma mulki domin annabci gida biyu ne akwai annabi tsantsa akwai annabi sarki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi annabi ne tsantsa baya ga annabta ba a haɗa mashi da sarauta ba amma annabi dawo baya ga annabta kuma yana da sarauta a don haka sai ɗan shi Sulaiman ya gaje shi a cikin annabta da kuma sarauta ita ce ma'anar ayar a dunkule sai wannan tambaya ta ƙarshe wanda zamu kwana kanta insha Allah ce assalamu alaikum ina wa malam fatan alkhairi da mu baki ɗaya tambaya ta ita ce mahaifinmu ne Allah ya mai rasuwa sai aka raba gado amma ba a raba gidan da muke ba amma gidan da muke akwai ɗan haya guda ɗaya to mara in an karɓa kuɗin hayan ya kamata a yi ya ya kamata a yi da kuɗin za a raba wa magada ne ko mu da muke a cikin gidan za mu sai kayan abinci <laughs> to ai malam ka kanka da yawa tun gida ba a raba ba duk abin da gida ya kawo na galla wato na ainihin amfani to za a tattare ne duk mai haƙƙi za a bashi saboda cin abin din ya yi yawa ga mari ga tsinke jaka sai wuya zan zanto ba haya kuke ko a zaune a cikin gidan ba su kuma waɗancan ba su ce ku biya ba to sai kuma ɗan hayan kuma ya kawo kuɗi kuma su kenan sai ku yi mujirandan ku shiru ba haka ya kamata ba duk mai haƙƙi za a bashi matuƙar ba a raba ba in kuma an raba to kowa sai a bashi haƙƙinsa ya gane inda ya gada inda ya faɗa ma'abocinsa to shi kenan shi ne zai ci gaba da amsan kuɗin nasa muna fata Allah ya datar da mu abinda mu karanta daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wannan ibada da muke Allah ka sanya mu daga cikin wanda za a yanta daga wata zuwa aljanna abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke wa Allah ka huwace mana waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu waɗanda ba shi yawa yawa Allah ka ba su yadda za su yi su biya mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya Allah ka raya mu da imani ka tashe mu da imani ka haɗa mu da muminai ya Allah wannan shugaba namu Allah ka bashi lafiya Allah ka ja mashi kwana ka taimake shi akan jagorancin wannan ƙasa zuwa ga ainihin tudun mun tsira waɗanda suke yi wa wannan gwamnati ta sa zagon ƙasa Allah ka shirye su su gane su daina idan za su gane idan ba za su gane ba Allah ka yi musu abin da ya dace da su waɗancan mutane in Niger Delta su ma muna addu'a Allah ka shirye su ka sanya su ajiye makamai matukar za su gane ka sa su daina ainihin fasa bututun mai mutane suna fadawa cikin wahala na rashin wato mai da kuma ainihin wutar lantarki matukar za su gane Allah ka shirye su su gane idan ba za su gane ba Allah ka sauka musu da abin da ba za su iya ba Allah ka fitine su fitina da za ta addabe su sannan ka tsarar da su karewa irin na samudawa da adawa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk